come to Oh, yes. Help me! Yes! yes. Ah, yes. Oh yes! Oh yes! In baki manta ba ai na faɗa miki dama umarni na zai cika. Oh yes! Kuma in baki manta ba na gaya miki akwai ranar ƙin dillanci. Kuma na gaya maka banza za ta faɗi. Oh yes! Ta faɗi. za mu cika umarninmu dama na ce walau ni walau kuma mu idan mun haɗu mu biyu we will come to that we will come to that we will come to that to za mu zama ajalinta eh, hudu eh, ajali a'a eh, hudu zina da tafi za ka ce guda tafi ajali a'a hudu na yi alkawari sai na karta a'a to ba gaba na ba da kai na karta no we will come to that ƙarya ne wai will come to that ƙarya ne no will come to that kuma da kai za mu kashe ta a gaba na eh ya kai wuta wuta hudu ajali ah, ah, a a ah. hudu oh my god haba hudu ya zo mana go oh shit ai ko trouser ajali na zata ma irin kawai bandaji ta faɗi za a yi cap cap haka a wuce gurin A'a ba za a yi kisa da ni ba wallahi. Yau na ga ranar ka. Na kuma ga amfanin ka. Kisa! Ba abokin murni na bane kai. No, we will come to that. Eh? We will come to that. Eh? Shikenan. Oh yes. Kaga wannan? Oh yes. Wannan kuma? Oh yes. a ah, zo muna. Haba hulnawa. Ah. Zai fi mun amfani, zai fi mun amfani. Dan tsaya ka je. ai kisa nauyin sa ne da turanci mai cewa ma irin is ka gane is ne ban iya turanci yayi nauyi da yawa ai ni ma ba zo ba ka gane yayi nauyi da yawa saboda haka ka natsu mu jan nemo maka ita oh yes danyo fitinan ne ne danyo kuma mugu ne danyo hatsabibi ne danyo ah, kuma oh, oh, sha sha sha sha oh, sha sha ne zaman lafiya to shi ya zo. Kai ma mutum ya zo da lafiya ba kuma ma zai zama ya zana tuba. Alhamdulillah. ka hutar shaida mu ma mu baka wahal da shari'a wallahi ka hutar shaida mu mazir yaya wallahi ka hutar shaida mu ai mun ka gama ba, ba sai ka tambayi yaya ba ahan saurare nan to bai gari ne yake kamsa kira yanzu idan idan mai gari yana nema na sai an sako kai mansur ya mansur idan mai gari yana nema na ke sai sako gaba da bulala ya ule eh. a zo kawai a tafi da ni shikenan haka ake yi sarkin badan ma babu ita sai ya kai tsaye suna na tsirara to ba da muka tashi ba da muka tashi tare kuma Allah ya mun baiwa shine zaka to naji naji sarkin fada naji waye bai san abin da ɗanka hudu yake aikatawa a wannan garin ba tunda babu hudu sai mu tafi da mahaifin hudu in aka je can sai kai bayani to ni washin wani abin da ban gane ba to eh. yanzu saboda to shikenan ka ce din ba zan kada ce ya ullan to sarkin fada yanzu saboda Allah sarkin fada haka ake yi ah, idan wanda yi laifi daban kuma na tafi shi daban to wanda ba kai ka haife shi ba ya haife shi ai tunda kai ka haife shi ai ta shari'a haka take idan ka haifi ɗaya ya aikato to kai ba ya aikatowa idan yayi na garish kai idan yayi akasin haka kai saboda kai ne dama zaka ba shi tarbiyya ki bada ina jin ka ka san da kai ta gida eh gaskiya ne wannan yaro idan wannan ba sa ana bane ai mako to ai ko ba sa aka bane a dai masarauta na girme ka kuma dole abu nan fada hmm. to to shikenan ai saboda rigar Allah zuwa ah! Ah, ina ka kaga kaga ah, to je zaka ake saboda Allah wallahi wallahi ba ai ba inda zaka je da haka ai inda ai mu za me wata mu zo ka san me nake so da kai fa manta da wancan sabon da muka yi na tashi daya ba babu ita ma in na sako rigan nan fa ba fana ganin tauraji to amma yanzu kai sai fara sai ka kai yanzu umani ne ai ya zan yi a bana so zan take ka mu je gurin to ba abin da ba ba mu je ni kuma zan yi zan yi da ba dai dan kuka shi ki jawo uwarsa eh. yawa kuma hudu da inda kara sai ki eh. da kai fadan ka in dai da kara kai ma dan ware maku eh, ware saboda Allah da annabi kuma za a duba wannan ba a eh, ba za a duba ba za a duba ba a dai na ai bayani umarni ne Ah, to wai ka zare bulala kana girgiza ta musu wato ka zaka yi saboda Allah to ai nunawa nake idan an nemi a kawo mana ganganci akan umarni mu ba magana ba magana ganganci mu ƙara sa dai to shikenan me gari na zaune na jira lokaci mu je mu je mu je mu je mu je mu je da kalan kwashi da ci ai lankwashe ta shine da kalan ai lankwasa konan nan sai lankwashe ta shine tabbacin ya mu to shikenan amma sarkin fada ni tsakanna da kai a ah, ai kai ya hakuri ba wani abu shikenan ai ba wani abu mu je